bari ku ji maganar da yake a nan shi ya san ni ban na kan nake kaza wallahi bai mun ba da yi ina nake zuwa me nake na dogara da Allah na kuma yadda zai bani shi ya san ni na san shi ni ma ya san na san shi wallahi yi. ina faɗa wannan mil afami wa shi duka shi kun ji abin da yake faɗa ma Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana wai yana faɗa shi ya san na san shi shi ma ya san ne Allah fa yake faɗa ma wannan magana bayan da ya faɗi cewa yana dogaro ga Allah sai ya ce shi ya san na san shi shi ma ya san ne kai ka ce yana magana da wani wanda yake tsaransa ku daidai shi ta fuskar wato gogayya ka ce wane a je a same shi shi ya san ko ni waye kamar yadda na san ko shi waye bari sake sa shi mutane su ji abin da yake faɗa na san kaza wallahi bai mun ba annabin yi. ina nake zuwa me nake na dogara da Allah na kuma yadda zai bani shi ya san ni na san shi ni ma ya san na san shi wallahi da lai ina faɗa wannan mil afami wa shi duka shi Allah masu saurari mai adalci yanzu a haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala daidai ne mutum ya amfani da wannan lafazin a janibin Allah ka ce wai Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san na san shi shi ma ya san don Allah fa yanzu wannan daidai ne a haƙƙin Allah eh so bari mu faɗa mai reji annabawa da suke su ne mustawa farko da manzanni wa ala ra'asihim shugabansu mai gidansu shugaban manzanni da annabawa annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wallahi ba duk abin da ya nema Allah subhanahu wa ta'ala yi ba yayi a'a saboda shi buwa ya gagara misali ne abin da ya ga dama yake yi shi yasa kai na so wani shiri in Allah bai ga dama ba ba zai shiri ba wanda ba ka son ya shiri in Allah ya ga dama shi zai shiri ko wanda kake tsammanin zai shiri ya ki shirya wanda baka yi tsammanin zai shiri bai shiri wannan Allah aikinsa ya fi kowa walillahi almasalul a'ala to kun ji abin da yake faɗa bana sake dawo da shi mutane su ji dan magana tana da tana da muni wayannan sune shehunan tijaniya wayannan sune shi na san kaza wallahi bai mun ba annabin da yi ina nake zuwa me nake na dogara da Allah na kuma yadda zai bani shi ya san ni na san shi ni ma ya san na san shi wallahi dalai wallahi ina faɗa wannan mil afami wa shi duka shi to kun ji abin da ya faɗa shi wannan wanda ya rasu kwanan nan wanda shine tsohon wazirin Kano wanda da yake bibiyar karatuttukan Malam Jafar Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama zaka ji Malam Jafar yana faɗa irin yadda mutumin nan ya ba su matsala lokacin da yake da dama lokacin ado yana sarkin Kano shi ma adan Allah ya ji kansa Allah duka ya masa rahama Allah ya sa sun ainihin wato huta to wannan shine abu na farko a kwana-kwanan nan da na zo ina ɗauko bayanai ina yi sai na ga sai dai su turu ƙananan yara su zo su zage-zage Shi ne dalilin da ya sa kuka ji na faɗa muku cewa yanzu idan irin su shatima almiskin ne za su fito sha sahar ko irin su maɗatai daga nan abin da ya sama to su ne yanzu idan suka fito a sahar zan iya cewa wani abu kuma ire-irensu ne nake jira Allah ya sa su dira shafin sarki zaki lokacin ne mutane za su gane cewa bambar shafin ba sannan lokacin ne mutane za su gane da gaske babu inda ba za mu wakilci suna mu bata kariya ba amma don waɗannan yaran da za su yi ta ihu a turo su zo su yi ta hayaniya oh su kuma manyan da yake kasan sun san mutuncinsu ba wanda zai yadda ya ce bari ya fito sahar a tattauna da shi dan in ba sa'a ba daga nan an kai shi makabartar tarihi an binne shi a ah, zan zo zan yi magana akan abin da ya shafi wani malami a Nijar wani tsoho wani datti da datti da haka da naga yayi magana akan abin da ya shafi lamarin tauhidi yan ɗariƙu sun daɗe suna yin ƙarya suna cewa shekul islam bin taimiyya shine farkon wanda ya fara raba tauhidi gida uku tauhidin rububiya tauhidin asma'i was sifati da kuma tauhidin uluhiyya wannan littafin gashi a hannuna sunansa al-muktasar al-mufid fi shauhi jarhar fi sharhi jawharat tauhid ɗaliban da suke neman wannan littafin yanzu zaka si sacin a google za su samu idan ka ɗauki wannan malaman, shi wato al-ash'ari abul al-ash'ari wanda suke jingina kansu zuwa ga ainihin wato aƙidarsa shi abul al-ash'ari abul hasan al-ash'ari a ah. shi abul hasan al-ash'ari wanda suke jingina kansu zuwa gare shi abul hasan al-ash'ari da suke jingina kansa zuwa gare shi da ku ga cewa abul hasan al-ash'ari shekara ta nawa aka haife shi an haife shi shekara ta ɗari biyu da sittin daidai ya rasu ɗari uku da ashirin da hudu abul hasan al-ash'ari ya rasu shekul islam bin taimiyya ya rasu shekara ɗari bakwai da wani abu tsakanin wanda aka haife shi ɗari ya rasu ɗari bakwai da wani abu da wanda ya rasu ɗari uku da ashirin da hudu shekara nawa ne tsakaninsu to tunda suna intisabin kansu zuwa ga aƙidar asha'ira idan ka samu wannan littafin al-muktasar mufid wannan littafin kin kafin a haifi uban uban ibnu taymiya ko mahaifin mahaifin ibnu taymiya wannan aƙidar asha'ira a wannan littafin a shafi na arba'in da biyar da ya zo mabahisu ilmin tauhidi sai ce salasatu a ƙasamin kun ga gurin nan sai ce tauhidi ya kasu gida uku gashi nan bari mu yi haka watakila ko kowa da kowa ya gani sai ce tauhidi ya kasu ainihin wato gida uku gashi nan na san ana gani tauhidi ya kasu gida uku kun gani to shine sai yake cewa ma ƙaddama من المسائل يعتبر مقدمة في علم التوحيد أما المباحث المقصودة في هذا العلم فتنقسم إلى ثلاثة أقسام سيكاو إلهيات ونبوات وسمئيات to dukkan wanda ya zo na ga mala abakar maɗate a littafin shi yana maganan cewa ibnu taimiyya shi ya fara kasa tauhidi gida uku to ko dai malam maɗatai ba za ka fita daga sifa guda biyu ba in ma bakin zalunci ko bakin jahilci bai fita daga ɗayan biyun nan in ka ce ibnu taimiyya ya fara ashe ba ka san ma a aƙidar ka ta asha'ira da kake da intisabi zuwa gare ta ba tun kafin a haifi ba ibnu taimiyya ba kakan ibnu taimiyya ma asha'ira sun kasa tauhidi gida uku idan baka san wannan mato baƙin jahilci ya bayyana in ko ka sani ka zo ka rubuta a littafi ka ce ibnu taimiyya shi ya fara bayan akwai waɗanda sun riga shi kafin shi ya zo to baƙin zalunci kuma ya tabbata idan ka zo kwanta ɗin littafin bayan wannan da suka zo suka kace ilmin tauhidi salasatu a ƙasa min ilimin tauhidi ya kasu gida uku ya kawo sai ce al'ilahiyatu da ya kawo al'ilahiyatu sai ce akwai sifatul wajiba lillahi ta'ala ita kanta sifatul wajiba lillahi ta'ala din cewa arba'atu a qasamin ta kasu gida hudu yace akwai alqismul awwal min sifatul wajiba lillahi ta'ala as-sifatu an-nafsiyya wa as-sifatu an-nafsiyya wa hiya sifatul wujud zati sannan ya kawo cewa akwai alqismus sani من الصفات الواجبة لله تعالى الصفة السلبية Ya kawo a ƙarƙashin wannan. akwai albaqa'u almukhalafatu lil hawadisi qiyas ya muhu bin nafsi alwahadaniya yazo kaso na uku cewa alqismu salisu min sifatil wajiba lillahi ta'ala shine sifatil ma'ani wa hiya alqudra alirada alilmu alhayatu alkalamu as-sam'u al idraku sanan yazo alqismu rabi min sifatil wajiba lillahi ta'ala sai sifatil ma'anawiyya a ƙarƙashin wannan ne ya kawo sifa ma'anawiyya kaga shi kanshi al'ilahiyatu ɗin ya kasu gida hudu bayan kasuwar tauhidi gida uku da suka yi a ƙarƙashin ilahiyat din kawai sun kasa tauhidi zuwa gida hudu wannan a cikin littattafan asha'ira haka abin yake sau ku kiyaye yan uwan mahadis suna ga wannan littafin ɗaliban karatu su nema duk wanda kuka ji ya ce ibnu taimiyya shi ya fara kasa tauhidi gida uku ko dai baƙin azzalimi ko baƙin jahili ba za su fita daga ɗayan biyun nan ba wannan kenan so maganar da wasu suka turo min daga cikin 'yan ɗari'u suka ce ina magana akan shi ibrahim inyas da allah ba shi da alheri ne na ce wala yana da shi zan yi shi kuma zan dawo kan wasu bayanai shi yasa a wannan gabar ɗaya daga cikin malamai da zan sa ya ba da amsa akan wannan matsala ɗin shine malam wato muktar zandar a dattijan arziki a shehun malami malam muktar ainihin wato zandar to ko ban tura bidiyon nashi ba ne ya kamata a ce na tura bidiyon nashi daga waccan wayar to yana ganin sai ne kuskure ban tura bidiyon ba zuwa wannan ita waya din amma ba komai akwai bayanan da ya yi kusan na minti biyar dangane da alkhairan da shishu ibrahim ya yake da shi na daga ciki lokacin da ya zo ya samu ana rikici a can sadalu da kabdu a nan kasar ana rigima tun kafin zuwan izala kowa ya san an yi rigima an yi kashe-kashe tsakanin masu sakin hannu a sallah da masu kama hannu su ne kabdu da haka kowa ya san rikicin 'yan sadalu da 'yan kabdu a nan kasar to wannan janibin ya bayanin cewa ibrahim ya kawo alheri ta yadda ya raba rikici ta fuskar ilimi har ya rubuta littafin raf'ul malam amar rafa wa qabda iktida'an bi sayyidil anam wannan kenan so na riga na manta ban ɗauko bidiyon ba daga cikin waccan wayar na ɗauka cewa ko na sako bidiyon ashe ban riga na sako bidiyon ba amma babu komai so sai gashi kwanan nan da nake ta bayani akan a wannan kenan to muƙaddara ya yi wasu alkhairi ai dai a gurinku mun raka shehu ibrahim yaje yace ya ce assalamu alaika ya rasu من رخ شيء إبراهيم يجي يجي السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله إيشي وعليكم السلام يا إبراهيم عليكم السلام يا ناصر محمد عليكم السلام يا عبد الله عليكم السلام يا تجاني عليكم السلام يا إبراهيم جوب والله العظيم من جوانا دو كنا 1962 تو shi wannan a malam nasir muhammad nasir nan da ya rasu kwanan nan shine yake ba da labari sun je kabarin manzon allah sun wa annabi sallama suka ji annabi ya amsa sallaman ya kira sunansu daga ciki haddashi, bari mu sake dawo da shi kuji من رك شيء إبراهيم يجي يجي السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله إيشي وعليكم السلام يا إبراهيم عليكم السلام يا ناصر محمد عليكم السلام يا عبد الله عليكم السلام يا تجاني عليكم السلام يا برحام جوب والله العظيم من جوانا دو كنا 1962 wai 1962 da suka je madina a kabarin manzon Allah bayan sun wa annabi sallama wai suna jin lokacin da annabi ya mayar da sallaman sannan ya kira sunansu daga ciki har da shi aka kira ainihin wato sunansa shi wannan ɗin to lokacin da na zo na ce ba magana ba ce ta cewa shi ibrahim inyaz ya fi kowa san annabi ba magana ba ce ta cewa waliyi ne a duk maganar banza kuke ƙarya kuke Allah ya ce ya da lidul na za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa durri ankum wala tahwila ku kira duk wanda za ku kira wanda ba Allah ba bai mallaki yayi cuta ba sannan bai da iko ya ce cuta ta tashi daga kan wani ta dawo kan wani in kuma akwai wanda yake da iko cikin duk wanda kuke ganin isasshe ne a wajen Allah in an taba shi wani abu zai faru to ku sai cutar in ya isa ya ce yau wani abu ya tashi daga kan wane ya dawo kaina Allah ya ce fa la na kashfa durri ankum basu mallaki yaye muku cuta ba wala haula ko juyar da ita daga wani guri zuwa wani ko daga kan wani zuwa kan wani wannan kenan to maganar da na kawo maimakon su bani amsa sai aka shiga zage-zage na faɗa nake cewa in dai raini ne ba wanda ya rene annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar shehu ibrahim wanda zan dawo kanta mu dawo mu kaddara cewa shehu ibrahim yayi ababe masu kyau mu kaddara haka ya yawo kasashe daga ciki akwai najeriya ya tafi nijar ya tafi ghana duk da kokarin yada addini a zahiri sannan kuma akwai wani abu a ƙarƙashin ƙasa a baɗi ne amma muna sane da cewa cikin suratul an'ami da Allah ya lissafo annabawa guda goma sha takwas ya ce wa tilka hujjatuna ha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha'u inna rabbaka hakimun alim inna rabbaka alimun hakim sai ya ce wa habna lahu isaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min dhurriyyatihi dauda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa haruna wa kadhalika zil muhsinin wa zakariya wa yahaya wa isa wa ilya alamin Allah ya ce wa min aba'ihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim sai ce zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadi sai ce walau asharaku da sun yi shirka da Allah la habita anhum ma kanu ya'malun da sun yi shirka da duk abin da suka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala na aiki da Allah sai ya lalata abin da suka yi su Allah babu ruwan shi kowane irin aiki kai a duniya ko ma ko mai kimarsa da zaran shirka ta riga ta shiga aikin ba ruwan Allah baje aikin zai yi wargaza shi zai yi lalata shi zai yi wannan shine abin da yake faruwa a matakin farko shi yasa ko wanda za su je gobe alkiyama sun yi aiki Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin za su zo mana da tarin tirin aiki amma fa ja'alnahu haba'an mansura sai mu sanya shi ya zama ƙura abin sheƙewa abin watsarwa in ji Allah subhanahu wa ta'ala to a wannan janibin mu dawo lokacin da kuke so ku lizimta mana cewa shehu Ibrahim bai da aikin alkhairi sai mu ce maka i eh, yana da shi to dawo kuma ta ɓangaren abin da karantar da mutane na aƙidar kowa Allah ne yana da shi ko bai da shi yana da shi dawo ta ɓangaren rena manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da i wajen kafa kansa a matsayin shine annabin da ba annabin kan shi matsayin da ya fi na manzan Allah na karanta kwanan nan cikin kwanakiriya nake cewa wa qadara a shabun bi annal mustafa shehu ibrahim yake cewa wani matashi ya yi mafarkin ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yi mafarkin ya ga manzon Allah mai ya faru sai yake cewa ata saraliyon ya ga annabi ya zo saraliyon haka shehu ibrahim ya faɗa cewa wani matashi ya yi mafarkin ya ga manzon Allah ya zo saraliyon sai ya ce wani imal muktafa salla alaihi Allahu ma da'in da amala hanajmun fis sama wa tala'a sai ya ce dukkan su lokacin da suka yi mafarkin sun ga manzon Allah wa kulluhum hina ra'ani abbara kowa ya fassara mafarkinsa ru'uyahu bi cewa aini zai gani a matsayin ni ne manzon Allah da shirkar da i da rena manzan Allah da i ta hanyar ya kafa kansa a matsayin shine annabin yadda matakin farko ya nuna cewa ana iya mafarkin za a ga manzon Allah amma shi za a gani wannan ba ƙaramin renin wayo ba ne ba ƙaramin renin hankali bane so a madadin su ba da amsa ta karatu akan waɗannan baitukan sai su koma sai su zage-zage sai su tuno ƙananan yara su ma su zage-zage ko su ƙara yamutsa abubuwan da ta yadda duk wani mai hankali mai neman gaskiya da iji su ya san cewa magana ce da ba su da tabbas a kanta yanzu maganar da na faɗa nake cewa shehu ibrahim inyas ya faɗa na cewa ya faɗa wa kansa cewa walimla wa ainul yawma ainu muhammadin ya ce don me ko abu ba zai zama haka ba bayan yau shine ainihin annabi muhammad wannan fassarar da na yi ba ni kaɗai na yi ta ba a'a akwai malaman ɗariƙa da na kawo cewa haka suka fassara ya ce don me ku abin ba zai zama haka bayan yau shine ainihin annabi muhammad haka ya faɗa sai ce sirrin jikin annabi ya sirrin da ke jikin manzon Allah ya dawo jikin shi da ainihin wato fuskarsa akwai 'yan ɗariƙun da suke cewa shehu ibrahim ɗin nan kai tsaye ma wato shine manzan Allah ɗin haka suke faɗa haka suke faɗa su wannan shine ne da muke magana to shine muka faɗa a cikin diwanin shi muka ce ya ce ya faɗa a cikin diwanin shi ya ce gobe alƙiyama ma idan an zo ya ce gobe alƙiyama ma idan an zo wato a gobe alƙiyama idan an zo ya faɗi cewa hatta aikin da manzon Allah ya kamata ya tashi ya yi a filin alkiyama ya nuna cewa shi zai yi wannan aikin saboda tsabar rena ma'aiki da yi <laughs> saboda tsabar rena ma'aiki da yi a cikin diwanin nan nashi ga inda yake faɗa kowa ya san cewa za a yi ceto gobe alkiyama akwai abin da ake ce masa shafaatul uzma ko shafaatul kubra wanda zai yi ceton nan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin wannan diwanin ne da ifaɗa na diwani na nurul haƙi ga abin da yake faɗa cewa yake alam tadri annal ya mu'ayyidi kai mai saurare baka san cewa ba dan kabilan nan ta banu hashim shine mai karfafa ta sai ya ce idza dahishal aqtabu lokacin da udubai suka rudi a filin alkiyama idqila famfizu sanda za a ce inda mai gudu ya gudu sanda Allah zai ci ya ma'asharal jinn wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati ardi famfuzu sanda za a faɗi wannan sai ya ce laƙad faza a hababi wallahi masoyana sun rabauta janau za su tsinki garsa hubbihim abinda suka dasa na soyayya mata ƙila barhamul kadimul munafizu lokacin da za a ce ai barhamu shi zai zartar da mai za a yi a gaban Allah gobe alkiyama ma'ana abinda sanda kowa ke nafsi nafsi a wannan lokacin to shi barhamu a wannan lokacin aikin da annabi ya kamata yi na ceton mutane to shi za a yi sai ya ce wa ƙadƙala mamduhi ai wanda nake yabo annabi Muhammad ya riga ya faɗa min cewa fa inni mufawwidun umuri ila barhama fa munafizu fizu wai zai miƙo zai kwararo al'amuransa zuwa ga barhama gobe alƙiyama barhama ne zai zartar da abin da manzan Allah ya kamata a ci ya zarta gobe alƙiyama. tsakaninku da Allah wannan ba rena manzan Allah ba ne sannan baitin da muka kawo jiya a wajen karatu da ya faɗa cewa fa ashrabu min kaffil amini zan sha ruwa a taukin alkausara daga tafin hannun manzan Allah abinda da fa suke faɗa cewa fa gobe alƙiyama kowa a gurinsu muƙaddara cewa haka ne ai kuna da itikadin cewa mamar manzon Allah da mamar manzan Allah yan aljanna ne ku amma ya aka yi mahaifiyar manzon Allah tana gurin gobe alkiyama ba ta kimar da annabi zai ɗibo ruwa ibata da hannunta ta sha ba ya aka yi baban manzon Allah Abdullahi bai ƙimar da manzon Allah zai ɗibo ruwa ibashi isha da hannunsa ba amma shehu Ibrahim ya yi kimar da annabi ibrahim abul anbiya yana gurin bai samu kimar da zai ɗibo wa annabi ibrahim ba a matsayinsa na uba kaka ya bashi baban manzan allah yana gurin abdullahi bai samu kimar da annabi zai ɗibo ruwa da tafin hannu ya bashi ba eh mahaifiyar manzan allah na na aminatu tana gurin ba ta yi ƙimar da manzan Allah zai ɗibo ruwa ya bata a tafin hannun shi ba amma shi ibrahim ice wai gobe alƙiyama kowane mutum zai ɗibi ruwa ya sha a tautin alkausara da kofi ya ce amma fa ashrabu min kaffil amini ni zan sha ruwa daga tafin hannun manzan Allah sai ce wa innani ni dinnan usaki bi yumnil hashimi mula'imi irin waɗannan abubuwan saboda kada su ce mun musu shari'a shi yasa idan na kawo sun ce a to ai ga wani dan dariƙa da ya fassara wannan kowancan baitukan a da na kawo akwai dan dariƙan da haka ya fassara su cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato a zai sharu shi za a wakilta aikin da annabi zai yace zai sharu alkausar a hannun annabi Muhammadu yan aljanna za su sha ruwan alkausara in ka shiga aljanna ruwa ne a bakin wato tafkin ake sha kowa zai ɗauki kofi ya ɗiba da kansu ya sha yan aljanna kenan mun ba mu sha wannan ruwan ba kai ba jikin shi har abada kowa zai diba a kofi ya sha shi ibrahim ya ce ni kuma zan sha ruwan a tafin hannun sayyidul wujud ni kuma annabi ne zai ɗebo ruwan a tafin hannun sa ya bani sha ranar kun ji abin da wannan ɗan ɗariƙan ya faɗa yadda na fassara baitukan ya ce kowa gobe alƙiyama shi zai ɗauki kofi ɗibi ruwa isha da kansa amma shi shehu ibrahim inyas manzan allah ne zai ɗibo ruwa ya bashi ya sha annabi ibrahim a matsayinsa na kakan manzon allah bai yi wannan darajar da annabi zai ɗibo ruwa da tafin hannunsa ya bashi ya sha ba baban manzan Allah Abdullahi bai yi wannan darajar ba da zai ɗibo ruwa ya ba mahaifinsa ya sha mahaifiyar annabi na na aminatu ba ta yi wannan darajar da za ta ba a annabi zai ɗibo ruwa ya ba su sha ba sai shi ibrahim inya shi ne ya ce shi manzan Allah ne zai ɗibo ruwa ya ba shi ya sha haka ya faɗa amma bari mu bashi ya ƙarasa bari mu <clears throat> wa inna li zuwani barhama usaqi bi yumil hashimi mulaqin ni kuma idan manzo Allah ya bani ruwan na sha sai in shayar da ni kuma wanda ya dace da ni cikin masoya na ni kuma in shayar da su wannan ruwan na alkausara man kala kada abalaltu wanda ya ce ni batacce ne dan ya ji na kowa zai sha ruwan alkausara da kofi ni kuma a dau hamadi ne zai bani a tabaranin sa isha to wanda ya ce ni batacce ne dan na faɗi wannan alhaqqu shahida ya shi ne shaida ala annani ma hulitu cewa da haishi wallahi ban taɓa cewa daga hanyar annabi Muhammad ba ni sa sahibu shari'ati hmm. ba mu dina mawrudun ai addini wannan addini abin gado to kun ji maganar da ya faɗa a nan gurin kun ji maganar da ya faɗa su wannan kenan wadda ka ko da yayi alheri a naka janabin in ka auna shi da kuma abin da ya zo ya karantar da mutane na aƙidar kowa Allah ne da irin waɗannan maganganun da yi a janabin annabi da ke nuna raini ga manzan Allah billahi lazi la ilaha aka tafi lahira ciku ne zai biyo wannan kenan maganar aƙidar kowa Allah ne a ah, maganar aƙidar kowa Allah ne na kawo maganar da ya kawo a cikin suratu ali imrana za ta ta tafiya abin da yake ciki kamar da duk munan mun sani istighfar maganar da na ce ya faɗa a cikin suratu ali imrana ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ah, shine a maganan aqidan wala yazal abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu har zuwa ƙarshe maka ce ruwayar fa'ida a hababtuhu idan na so shi kuntuhu na zama shi bayan ga ta a littafi akwai yanzu sai na so shi in na so shi kuma to zan zamo shi wannan hadisin ƙarya ne kun abinda dan ya kafa hujja da shi wala yazal abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu idan na so shi kuntuhu zan zama shi to wannan ruwayar a ah, yan haƙiƙa mabiya shehu ibrahim yas attijani alkaulahi muna so ku faɗa mana da Allah a ina ta zo a littattafan hadisi mu'utabarai. sannan ba shi kaɗai ba har waɗanda suke musun cewa su ba 'yan haƙiƙa ba ne irin wannan ta su ɗan anci na ji wannan ruwayar ta hadisi daga bakinsu yadda kuka ji ɗan’anci ya karanta a nan ya kawo wannan ruwayan dan sake dawo da shi haka take a cikin littafin shehu ibrahim inyas kuma haka take a cikin littafin jawahirul ma'ani gashi nan a shafi na 274 cikin firiya da tafsir gashi irin wannan bugu ga inda magana take da bari mu sake dawo da shi mu ji mai dan anti zai fi in ka bi su za ka zamo ne ba za ka san Allah ba za ka zamo Allah ne hadisi karara a goya so hadisi karara yana cewa ko aka ce la zanu abdu taqarrabu ilayhi bil wafdi al-khairi hatta ahabtuhu fa idha ahabtuhu kuntuhu bawa ba zai kushe yana neman kusanci da ni ba sai na na filfili na alkhairi sai na na moshi idan sai na so shi in na so shi kuma to zan zamo shi wannan hadisin ƙarya ne manzo Allah ne ya sake cewa wa min nuri kun ji dan anta da ya kawo sai ya ce wannan hadisin ƙarya ne ga shi haka shi Ibrahim ya kawo shi in ya cikin filiya da tafsiri cewa manzon Allah ya ce wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa tuhu. ahbabtuhu kuntuhu lala ruwayan fa idza ahbabtuhu kuntuhu dan Allah su faɗa mana a wanda littafin hadisi ta zo mu'tabari da isnadi ingantacce sannan wani malami ne ya taɓa ruwaito shi wannan hadisin ruwayatul hadisi bil ma'ana duk duniya ba za ka samu inda wannan lit hadisin yake ba sai a cikin littattafan yan ku za ka same shi da wannan lafazin cafa idza ahbabtuhu kuntuhu idan na riga na so bawa to na riga na zama shi shi yasa ya ce idan ka so Allah ba magana ba ce wai ta za ka san Allah a'a magana ce ta za ka zama Allah ɗin. Dala mai laifin ɗan an mai laifinsa a nan gurin ga maganar da ya faɗa a littafi ga ta kuma a aikace daidai da daidai ba bambanci bari mu sake dawo da shi kudu to billahi amina ba Allah ma in ka bi su za ka zama ne ba za ka san Allah ba za ka zama Allah ne hadisi karara a goya so hadisi karara aka ce la yazalu al-abdu yataqarrabu ilayya bin wafil khairi hatta ahabbtuhu fa idza ahabbtuhu kuntuhu bawa ba zai gushe yana neman kusanci da ni ba sai na na filfili na alkhairi sai na zamo shi idan sai na so shi in na so shi kuma to zan zamo shi wannan hadisin ƙarya ne manzo Allah ne ya sake cewa wa min nuri halakallahu kullu shay'in to kun ji wannan hadisin yace ƙarya ne kun ga ba ƙarya ba ne don ga hadisin nan kamar yadda suka faɗa amma hadisi ne da babu shi cikin littattafan hadisi waɗanda suke mu'utabarai babu su babu su wannan hadisi so wannan shine abin da yake faruwa dangane da wa'annan bayan Allah dangane da wa'annan wato mutanen wannan shine abin da ke faruwa amma bari mu je dukkan komai da sannan shi manzon Allah an halitta shi ne daga hasken Allah kuntu kan zama fi yadin lalahu rabbi ne aka halitta hadisi karara abu ya so Hadisin tarare yana cewa ko aka ce la yazalu al-abdu taqarrabu ilayhi bin wafil khairi hatta ahabbtuhu fa idza ahabbtuhu kuntuhu baya ba zai kushe yana neman kusanci da ni ba sai na na na alkhairi sai na zamo shi sai na so shi in na so shi kuma to zan zamo shi wannan hadisin ƙarya ne manzo Allah ne ya sake cewa wa min nuri halakallahu kullu shay' kun sai ce wannan hadisin ƙarya ne ba ƙarya ba ne akwai a cikin jawahirul ma'ani sannan shi a littafin shehu ibrahim inyas cewa wai annabi ya ce wannan maganar annabi ƙarya suka mai ba inda annabi ya faɗi wannan hadisin haka sannan malaman hadisi ba wanda ya kawo shi riwayatul hadisi bil ma'ana cha fa idza ahbabtuhu kuntuhu shi yasa ina rantse muku da Allah aqidar su dan antina cewa kowa Allah ne komai Allah ne billahi allazi la ilaha illa huwa ita ce aqidar shehu ibrahim inyas su laifin su dan anti kawai ya sun fito da abin da bai kamata a fito da shi bane a yada cikin mutane wannan kenan bari mu ci gaba da haske ne aka halitta dukkan komai da komai sannan shi manzon Allah an halitta shi ne daga hasken Allah kuntu kan zama fiye dillan lahu rabb falamma abata urafa fala an halaktu halqan min nuri fa biyari kuli din nan to haske ne hawa uku barzahun ne fi barzahin fi barzahin huwa muntaha zuwaki shi duk wata dandana in ka zo an kana ka ji magana ta jiki ta ka in baka ji na Allah ba baka ji ba to kulli ana magana ne akan darajojin sallah darajojin azumi darajoji da falala na zakka darajojin haji da sauransu ana fahimta wannan kun ji a matakin farko kenan akan wannan so tunda wasu suna ganin cewa ai dan anci su ba 'yan hakika bane a ba 'yan ɗariƙa bane waye to ban da shi bari mu gani akwai wani daga cikin malaman ɗariƙa da ya kawo wannan hadisin da wannan ma'anar fa'iza a hababtuhu idan na so shi kuntuhu na zama ainihin wato shi akwai na shehu mansur sai dai in na manta in ban ɗauko shi ba ne amma lallai akwai bidiyon shi da na ajiye da ma'anan fa'iza a hababtuhu idan na so shi to kuntuhu na riga na ainihin wato na zamo shi wannan yasa aka samu yan takifan da suka fito suke tallata wannan aƙidar suke yaɗa ta ba tare da jin tsoro ba ina da shi a nan gurin na shehu mansur in bukata ta kama wata rana in fito da shi zan fito da shi amma bari ku je wannan ga wannan dama wannan na san ya shahara wannan shi ma Allah ne kace shehun namu aliyu shi ce shi ma Allah ne kace shehun namu aliyu shi ce shi ma Allah ne ya abu bakar chota shi ma Allah ne kace shehun namu jibiri ma shi ma Allah ne kace shehun namu jibiri ma shi ma Allah ne kace aliyu wa razimi shi ma Allah ne Shiba Allah ne. Kace shehu namu Abul Fati. Shiba Allah ne. Kace Abdullahi mai Kano. Shiba Allah ne. Kace Abdullahi mai Kano. Shiba Allah ne. Kace wahadatul wujudi ne. Muke nufi Allah Allah ne. Allah Allah ne. Kace wahadatul wujudi ne. suke ni Allah Allah ne Allah Allah ne nan ma Allah ne kuma kashe nan ma Allah ne Allah Allah ne Allah Allah ne Allah ne kuma kowa Allah ne Allah Allah ne Allah Allah ne wannan da take gurin nan matan nan an ce tana da alaka da shehu ibrahim imma ana ganin ko yarsa ce ko jikarsa wacce take zaune a gurin nan ake cewa kowa allah ne so bayan wannan yanzu akwai wani tsoho mutumin Niger ko mutumin nijar ne ko mutumin ina ne zan dawo kansa za ku ga yana ta magana akan abin da ya shafi ma'arifa ma'arifa bari ku ji ku gane me suke nufi da ma'arifan nan bari ku mecece faila mecece tijaniya tijjaniya ita ce wannan wanda kake kamar fiqihu eh, abin fiqihun dariqa sallar bin lazimi wazifa zikirin juma'a shi kuma sai izo da wani abu da ake kiran sa azkar shi shehu ibrahim eh, ma'arifati billahi ka san Allah da sunan domin kawai sun waɗanda abin da ake ordinary ne kawai kana yin zikiri ne kai lazimi kai wazifa kai zikirin juma'a kenan. amma babu maizi babu faifayewa idan kana son ka san maizi ka samu faifayewa to sai ka samu ma'arifat billahi sai ka samu ilimin ma'arifa in ba ka da ilimin ma'arifa to shi kenan sai dai kawai kai ta ibada baka san abin da kake yi ba wa abin kamar yadda shi jibril kun shehu tijjani da ya zo da dariƙa ya zo da istighfari da hailala da salatin annabi kamar yadda suka ci. tare da cewa ita kanta zuwa da ɗariƙa ta hanyar ciwaciwa aka zo da ita domin cewa an haɗu da annabi ya ba shi wani abu wannan maganar banza ce kowa ya faɗe ta mutumin banza ne wannan kenan ita ce maganar da ba so ba sa so billahi allazi ilaha illa huwa duk wanda ya ce bayan shekara dubu ɗaya da ɗari da hamsin sun haɗu da annabi a wani guri ya ba shi abu ya zama addini wallahi maganar banza ce ta fito bakin mutumin banza wannan kenan so daga nan da yawan 'yan ɗariƙu wannan matakin suke kawai sun ɗauki ɗariƙa a matsayin za su je su yi wazifa su yi zikirin juma'a su waye sai shehu ibrahim ya zo da shi kuma azkar wannan shi suke ce masa azkaru tarbiya zikirori na tarbiya bari ku ci gaba da ya tambaye ma'aiki ya ce mana menene ihsani ya ce an ta abu da laha ka annaka tarahu to kaga tunda ya ce annabi ya ce ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa ashe akwai waɗansu mutane wanda suke da wannan matsayi kenan ba alladina ya abuduna la ka annahum yarawna Allah tabaraka wa ta'ala inda babu irin su to shi ma'aiki ba zai kawo wannan amsa ba idan kuma imanin ka bai kai ka rinka ganin ka rinka ibada kamar kana ganin Allah ba to shikenan sai ka sako kasa shikenan ka kaddara fa innahu yaraka shi Allah din yana kalanka to amma kuma wannan ba wani abu bane ba wani mukami bane mukami ne na cikin na mutanen gari kawai kana baka ka bauta wa Allah ka dauka kamar yana ganin ka eh haka ne wannan abu amma shi wannan Shehu Ibrahim hadisin da ya zo magana akan abin da ya shafi al insan wanda malamai suke ce masa hadisu jibril daga ƙarshe da ya zo da ya gama manzan Allah sai da ya ce mala'ika jibril ne ya zo a taku ya zo don ya koya muku addini kaga al'isanu yana cikin mataki na addini shi yasa malamai ke fassara shi da waccan aya da ke cikin suratu fatim ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله sahabbai amma tauhidin da annabi ya karantar da sahabbai shekara 23 wannan tauhidin shine malaman ɗariƙa ke ce masa tauhidin gama garin mutane haka suke faɗa so in al'ihsanu za a yi na da ya tabbatar ƙarya kake ko giyarwa ke kasha ka zo ka ce ka fahimci matsayi na al'ihsanu sama da ɗaliban da suka yi karatu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a koma a ga ya suka fahimci menene al an anta Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka bari mu ci gaba da jin su ku ji me suke faɗa bari mu ci gaba da da izo sai zo da ma'arifa to wannan ma'arifa da ita za ta kai ka wancan matsayi ka rinka bautawa Allah ka annaka tarahu dan da can muna bangaren fa lam takun tarahu fa innahu yaraka ka gane ko ba mu samu advancement ba spiritual advancement ba kawai muna zaune ne muna a dakire da sauran haka amma shi shehu ibrahim sa shine aka samu maizi aka fito waje da sauran ko da da ana yin wani ana sanin Allah din sai ga waɗanda suke sanin Allah din su yan sirari ne kwarai da gaske kuma a dade a samu wata biyu wata uku wata shida ma har shekara ma sai a yi mutum bai samu wusuli ba bai san Allah ba da sauransa da amma sai gashi shi Shehu Ibrahim yadda ya zo mana da wani kun ji abin da yake faɗa cewa duk mutumin da bai yi wusuli ba to babu yadda za a iya san Allah shi yasa Dr. Ahmad Bamba Allah ya ji kansa yace duk dan tijjaniyan da ya kwana a Kano ya tashi ƙarya yake ya bai san tijjaniya ba yace wala ba za ka taba yin wusuli ba sai ka zama zindiki wannan kuma ita ce maganan gaskiya dan ba za ka yi wusuli ba sai ka yadda da cewa ba wani abu wanda ba Allah ba ita ce kuma maganar da suke ta yi in ba haka ba mai ya kawo maganar cewa za ka san Allah a wata uku a shekara ɗaya a wani abu makamancin wannan bari ku ci gaba da shi shehu ibrahim albarkarsa ta yawaita kwarai da gaske har ma shi ma'arfarsa ya wuce ice zai baka lazumi ka dauka da sauransa da ka gani ko ya kai matsayin zai iya ba za ka iya zai yanzu da zai iya ka cikin hadara din haka walau kuntu rami za ici walau kuntu rami za kallon ka kawai zai shi kenan sai ka sai ka sai ka mana sai i fa maka ma'arfa din wanda yake a sabanin da in ka waliyan da kun gani akwai matakin da ake kadan ku gane ba wai ana maganan ma'arifa da ma'anin ilimi da ka sani ba tunda bai buƙatar koyi abinda kawai ana iya kallon ka a jefa maka shi kawai daga nan shikenan wai ka san Allah ka gane Allah ku fahimci fikihun ku gane matsalar yadda take wannan kenan bari mu ci gaba da jin shi mu ji me yake faɗa wani mu ci gaba da jin shi sai kamar mutum ya ya wata ɗaya ma yana yin halwa to amma yanzu duk wannan abin an sauwaje a baka azkaru shikenan ka tafi ka tafi wajen aikin ka kana yi to anan kuma za a yi maka husuri ko ka tafi kasuwanka ko ka tafi wajen nomanka amma a turke mutum a sa shi a wani daki ina yin wani lazumi ina wani nan yanzu duba ba shehu ibrahim ya kauda wani haka hayyana cewa rabi a wani zan baka ma'arifa walau kunti ramiza kallon ka kawai zan yi shikenan sai a kimsa maka ilimi nan da sauran kuma ba wani abu bane ma'arifa da na dake bayan wato ka gane ko kamar yanzu mutum yana yin azkar yana yana yin wannan da su ba wani abu bane salatul fati ne za a baka kace kai ta da sauran saka kuma ana yin cikin ɗinka lokaci lokaci shi ne ake cewa wusuli to shi kuma wusuli din yadda yake da su zuwa yake kawai kamar da a ce nefa ta kawo wuta ai ba sani za ka yi ko sai dai kawai ka ga wuta ko to haka shi ma idan abu dan hasken zai zo hasken ma'arifa din zai zo kawai sai ka gani wasuli din da ta an fahimta ko sannan ita kuma wasuli din wanda ma ake ta magana ta kun ji yadda ake yin wasuli kawai abu za ga wukil ya wulkita kamar wutan nefa wukil shikenan kawai kayi wasuli kun ji yadda wasuli yake a nan kuma dirrifa rifa yake akwai abubuwan da yake rirrifawa ba za su faɗi ba amma bari mu bar shi ku je ya ci gaba da ya ci gaba da ya ƙarasa zuwa ƙarshe sauransu wato starting point ne a wajen mu mu sufaye ka gane ko dan mutum ya yi azkaru shikenan kuma an yi jaraba shi ya zo abin wannan fa ba wani waje ije ba ka gane ko step 1 ya dau daga cikin abin steps wanda ba su da adadi ka yi makarantar boko ko to a ajujuwa na makarantar boko akwai wani aji da ake kiransa file group play guruf, yan yara ne yan digwi-digwi wanda magana ma ba ta fita da karfi to sai a tattara su da sauran ba za su iya rubutu ba za su abu kawai dai a tara su da play group ake cewa ba su kai nasari ba to inda ka ga mutanen nan play group to haka masu wusuli suke ka je ka yi azkar an bada ka sa ka wasala an baka wannan to matsayin ka mu a wajen mu kamar matsayin wanda suke play group ne tafiya ce mai nisa malam dan kawai ka abin ka ka ka yi azkaru ka wannan dan ba za a ce ka kai gaci ba hangen da ne kawai amma ba ka shi ba da sauransu to ba haka ba ma'arifa to shi shehu ibrahim ya zo mana da azkari tarbiyyar. ya same mu muna yin karatun na ilimi ka zo ka sa littafi da sauransu wannan dai na shari'a ya same mu da wannan kuma ya same mu muna yin karatu kamar da nake ga maka da waɗannan sun ce ma'ana shehu nan almajiran shehu abubakar mijin yawa ne kundi ya same su suna karatu na littattafai karatu na ilimi sai ya zo musu da ma'arifar da ita kuma ba a littafi take ba kawai zuwa za ka yi ne a je a baka wani abu sai haske i bayyana gau kamar an kawo ta nefa ba haka fa shi wannan ilimin yake fa ma'arifa bari mu ci gaba da jin shi an samu bida wanda da sauransu shi yake nan ba amma duk su na wannan da suke da sauransu amma ci gaba ci gaba shi wannan shehu ibrahim shine ya zo mana da su kuma har da abin yana tafiya yana tafiya na tafawa, ko a zamanin shehu ibrahim da yake da rasu. ka gane ko an samu ci gaba ka wadda yake bayan rasuwarsa kamar yanzu kuma aka samu abin da nake nufi shehunai wa'annan kamar na Kano da kuma sauran abin uh, garuruwa da kuma abin uh, kasashe haka wanda suke sune almajiran shehu na sakon farko to bayan shehu Ibrahim ya tafi to ita halaran ba tsawa ta yi ba ka gane ko ta ci gaba ta ci gaba ta ci gaba wato kamar da naga nake ga maka shi halaran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam foto kwafe ce halaran mu shi ta sufaye foto kwafe ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ka duba ka gani lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rasu in ka duba musulmin musulmin duniya din ai ba su fi musulmin Kano State ba waɗanda shi ya yi wa fati ya basu haka in ka tara su musulmin duk duniya ba su yi na Kano State ba to yanzu ba a ci gaba ba to haka ita ma halar ce ita ma ci gaba ake yi da su kun ji yadda yake kwatanta wa'incin musulmin ai musulmin Kano sun fi musulmin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawa ma amma wajen khairiya da darajawa ke hada ina musulmi ne da mutum ɗari a cikinsu sai ka tara mutum miliyan ɗari kafin a yanzu su kai mutum ɗari na wancan musulmin Allah ya kiyaye bar ku ci gaba da jin shi kuji ji abin da yake yake faɗa tsoho maganar kuma da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ita ke wannan kurun hayrul abin abin wanda yake karni na sun malazina ilmuna sun malazina ilm wannan ana magana ne akan abin akan akan nagarta ka gane ko akwai bambanci tsakanin nagarta da kuma ilimin tsantsansa ka gane ko nagarta hina wannan kamar aiki na wannan in ka duba sun waɗannan kun ga yayi maganar khairul quruni kuma khairul quruni din da aka faɗa annabi ne faɗi faɗa yace zamanin da yafi kowane alheri zamani na sannan sai wanda ke biye da shi sai ya maganar ce akwai bambanci tsakanin ilimi da nagarta yana so isarwa da mutane saƙo tare da wa'incin karnin su ya fi kowane karni alheri da shaidar manzon Allah to takan yi su samu ilimin da ya fi kuma wa'inda khairul qurun din can ba su samu ba shine sakon da yake so isarwa da mutane bari ku ci gaba da jin magabata sun fi mu tsantseni ake cewa uh, yi amfani da wannan kalma tsantseni to amma kuma idan ka dubi yadda ake zubo da ilimin sa sai ka ga yanzu ne ake zubo da shi a gani ko inda ka wannan a zahiri yanzu abin shi musulunci ya ci gaba wai in ka lura wai ilimin yanzu ne tsantsa kamar yana so ya nuna zamanin da su shi ibrahim suka zo da shehu tijjani an fi ilimi sama da zamanin da annabi ya karantar da mutane ku duba fa dan Allah ku ji ku duba fa dan Allah fa ku ji bari mu ci gaba da jin shi ku ji wannan tsoho abinda yake yanzu abin shi ma'aiki da kuma sauran sahabbai da duk lokacin ma da shi ma'aiki ya tafi da lokacin sahabbai su guda nawa ne sahabbai dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu shi ne population din musulmin na duniya ba ka gane ko to amma yanzu idan ka duba ai kaga da yawa mutanen suna da yawa ko to haka ita ma ɗarika shi kansa shehu ibrahim ne da rasuwarsa da yanzu mutanen sun karu ka gane ko kamar yadda shi kuma lokacin shehu tijjani ka gane ko ai mutanen da suke ɗarika tijjani ba su da yawa yanzu kuma shi lokacin shehu ibrahim mutanen da suke yan ɗarika tijani ai sun fi na shehu tijani ko to yanzu kuma mutanen da suke tijani a sun fi na shehu ibrahim zamanin shehu ibrahim in ka fahimci abin da nake nufi abin advancement ake samu kuma zahiran wa baɗinin haka ake tafiya a sa. shin tare da yanzu mutanen da ke wannan zamanin sun fi na zamanin shehu tijjani misali yawa ko shehu ibrahim dala yanzu akwai ɗan ɗariƙar da zai iya minkewa ya nuna ya fi shehu ibrahim in yasku ya fi shehu tijjani yan ɗariƙa su kyale shi akwai to dan menene ya ta kuke muƙarana da kafaɗa da kafaɗa da sahabban manzon Allah da ba da misali da su a wannan fagen in ba renin hankali da renin wayo ba dan Allah me yasa in ba renin wayo da renin hankali ba in ba renin wayo da renin hankali ba tsakani da Allah fa tsakani da Allah fa saboda haka wannan shine a matakin farko daga cikin matakai da kuka ji to a gurin mutanen nan yanzu su manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a yana zuwa kullum ana abin nan yanzu ga wannan yana faɗa cewa a aikin hajji fa takan yiwu a ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har ma ya zamanto annabi yana sulhu tsakanin wai wannan ya ganshi wannan ya ganshi in suna da rikici har manzon Allah ya doye musu sulhu tsakanin wannan da ainihin wato wannan tsakanin wani da ainihin wato wani haka yake ainihin wato faɗa bari mu gani ku ji wannan wata fasarar samu a dalilin dacewa walai sanajatun fi suluki suwa ila ko ce mun samu damar shiga wannan guri ba a wannan lokaci zai walau zakara kula ara a ne kullum kiryaci wani shi shehu a tafiyar da suka aikin haji akwai lokacin da zai daɗe a airport bai je da wuri ba akwai lokacin da kuma za su je a samu matsaloli a hanya da akwai gwada da tafiya da ya ke gaya manzo Allah ce ya na ina baka labarin dukkan abubuwan da na haɗu da su na masifa kafin na zo nan walau kana lam yakataji ke mu na sa amma fa ka neman karin bayani da ake a gaban ka akan ai wannan da mun je aikin ce tun kan kaje manzo Allah ya san ya san zaka zo ya san zaka zo akwai wanda ma manzo Allah yake shirya sun an yi rigima sai ka ga annabin wancan ba ya gan shi sai shirya shi yasa ƙarya ba ta da amfani wani zai kare yayi ce na ga manzo Allah aka suke to shi ya arziki sai gan shi kamar da kun ji wai aikin haji yan tijjaniya yana iya yi wa wannan ya ga annabi wannan ya ga annabi in suna da matsala ma har annabi ne zai mutu sulhu bayan kowa ya san an yi rikici tsakanin sayyidina ali da sayyidina muawiya a lokacin da annabi shekaru ne da bayawa bai daɗe da barin duniya ba amma bai taɓa tasowa ya musu magana ba sai 'yan tijjaniya ne idan an je makka yanzu suna ganin shi wannan ma ya ganshi wannan ya ganshi sai manzan Allah ya taso sai ya musu sulu tsakanin wane da wane sai a daina rikici sai a daina rigima to wannan maganan na cewa akwai 'yan ɗariƙa masu aƙidar kowa Allah ne magana ce da take ainihin wato tabbatar magana ce da take ainihin wato tabbatacciya a cikin littattafan 'yan ɗariƙu da kuma aƙidar su 'yan ɗariƙu ɗin magana ce da take tabbatacciya da ba wanda isa ya musata cewa ba haka wato magana take ba bai mayewa wallahi ba zai mayu ba yanzu duk wannan abin da kake yi ana ciya yan izala wallahi magana ce da bai yiwa a musata a yi haƙuri akwai bidiyon da nake so in nemo ne in ban ganshi shi ba sai in tsallake sai in in tafi gaba wannan kenan magana ce da ba yadda za a yi a musata cewa ba haka maganar take ba haka maganar take maganganu na kusa da ƙarshe la'akari da azar tana karatuwa da nake so in cike da su su ne kamar haka su ne kamar haka magana ta farko ne wanda ya yi da annabi yana nan har yanzu kuma yana magana har yanzu to shi ne samu uluman haƙƙi amma wanda ke zaune annabi ya mutu yana madina a yanzu abin da aka yi sai ka ɗauko littafi ka duba to billahi da ba ka samu uluman haƙƙi ba. to kun ga a gurin su wai sai ka yarda cewa annabi yana nan duk wanda yake jiran a faɗi wata matsala ya koma littafi ya bincika sun ce ba zai samu ulumul haƙƙi ba wannan shi wannan ne yake magana bari mu ji ne kai ta ni kai da Allah yana magana har yau har gobe to sannan ka samu ulumul haƙƙi malahu kai sun ne musu soki Allah wa adahu sun ne musu cuce shi mutuwan saboda shishigi falam yazal amma Allah bai gushe ba da gaskiya da taifafa

yana gaya mata sai ta tsuguna annabi ya ɗiba ƙasa cikin tafi ya watsa kowa sun ji kamar shi kaɗai annabi ya watsa a cikin idan da baki da hanci da ido sun suka cika da ƙasa shi ke nan yaƙi ya tarwatsi. faya jaban. shi ibrahim ce kai malam kai mamaki. ya ji. daga jihar tafin hannun manzon allah. ina haddama. lokacin da ya rufe taron kafirai. hada bawa kwaman ubangiji ya shirya da wadansu jama'a di noga kawarikin da hakkin keta al'ada ta mai zuwa mai zuwa Allah wa bisaifi da takwari ne ya hadin badru da zalla ke shiryar yadda. man kana drama nan da ibiji ne ibiji wa addinin Allah yufedu uluman da zalla na fa'idin tabbe ilmai fa'idatin masu wato masu kwararuwa masu gangarwa daga halar Allah wa magnama ko masu yada ta zuciya ilmai da annabi ke fa'idantar da su wannan ilimai ilimai wato kana kana ne akwai ilimi wanda yake annabi ya faɗi ta rubuta wanda ya ce ilimai kala kala ne akwai ilimin da annabi ya faɗa an rubuta bari mu ji akwai ilimin da har gobe har jibi annabi yana fa'idantar da su akwai ilimin da har gobe har jibi annabi yana fa'idantar da su to tambaya wannan ilimin ku kuke zuwa ku samu annabi inda yake fa'idantar da ku ko annabi ne ke zuwa ya same ku bari mu wannan ilimin ba a samun su sai da zauki da kashafi da yaƙini kun gani ba a samun wannan ilimin sai da zauki da kashafi da yaƙini bari ku mutum bai sami shuhudi ba ba zai same su ba shi yasa kake ganin shi da larabar jere da ya tawassu da ya tawassu bi sai ce to sannan shuhudi ga zaki wanda ba ya shiya in mutum bai sami kashafi da shuhudi ba to abin da annabi ya faɗi tun shekara dubu da ɗari hudu da wani abu su kaɗai zai sani da zai sani. da Allah da mai muke yin addini ba da abin da annabi ya faɗa ba aka riga aka dawwana shi a matsayin addini to su ba wannan hanyar kaɗai ba suna da wata hanya da ake samun yadda za a addini abin da annabi ya ce jiya ba dan annabi ya yi magana jiya to sai ka samu wanda suke da alaka da shi sai ka san me ya ce jiya ko ya ce me ya ce yau ko kuma me annabi ya ce ɗayu. ma za ka ala ainihin na faɗa ɗazu to in ba ka da irin wannan mutane to idan nan tsofaffi ne a wurinka. ka. a yau ɗin nan annabi yana magana gobe ma zai yi magana jiya ma ya yi sun ba ka da hanyar zauƙi da kashafi da yaƙini to annabi yana magana ba ka da alaƙa da wannan sannan kuma wannan hanyar shine sabon ilimin da suka fi mutuntawa ilimin da za a koma littafi sun ce wannan tsohon ilimi ne. wadda ka gama garin mutane suke ruɗa da shi da shi za su yi aiki amma su ba da shi suke yin aiki ba saboda lokaci barin cike da kafar gadon mai baruta shi wannan shehu sallau din wata rana za mu zo wannan Zan zo zan yi ta'alikin wannan minti 36 da yi bari mu cike da maganan mai baruta da ya baruta mai baruta kana da magana Eh, za mu kai gana. Na'am. Eh, mun kawo ziyara. To. Eh, mutanen Ghana kun fi mu gane komai har Allah ma kun fi mu gane shi eh, har Allah ma kun fi mu gane shi manzo Allah ma kun fi mu gane shi shehu tijani ma kun fi mu gane shi kaga shi Ibrahim ma da gane ne duniya ta gane shi kafin duk duniya ta gane ta gane shehu Ibrahim gane ta fara gane shi da haka nan ana maganar zancen in kurma na ce to an tafi lahira ku yi haƙuri ba zan baro ta ne eh, ana magana in kurma na ce in an tafi lahira in dai in kurma bai shiga aljanna ba ni ma tawa ba na so kun ji ku ji ba yadda suke ma Allah galatsi yanzu dan Allah ko baban ka ka kalla ka ce in dai bai mu wani abu ba kai baka so akwai mutunci a ciki wai Allah subhanahu wataala ake faɗa ma ga abin da zai yi <coughs> idan Allah bai yi ba abin da za a yi mu wani su ba sa so ba kuma unkurman nan fa ya mutu fa ba ma musulmi fa a kafirinsa ya mutu fa amma ka da sun ce wayan an je lahira wayan Allah bai ba in kurma aljanna ba wai tasu aljannan ba sa so bari mu ci gaba da in eh, kurma ya zaka wallahi tallahi yana aljanna wallahi tallahi yana aljanna kun ji yana rantsuwa da Allah fa wannan shehi ne fa a dariƙar tijjaniya yake cewa ka wanda ya mutu ba musulmi ba ya rantsi da Allah yana aljanna kuma in Allah bai bashi aljanna ba shi wannan aljanna da za a bashi tashi baya so ba fa baban shi yake faɗa ma wannan magana ba a'a Allah yake faɗa ma wannan magana ba ka san ko babanka ne ya zartar da wani hukunci ya ce abu kaza za a yi kace in ba a mawana kaza ba baka so ka san akwai rene a ciki ballantana Allah subhanahu wa ta'ala bari mu ci gaba da yin shi gudu mai kai irin shiga wani ba zan shiga ba irin sai irin sai Yakubu ga wannan Najeriya duk yan aljanna ne duk wanda ke Najeriya ya san Yakubu ga wannan har yanzu yana nan a kristanci shi amma ya ɗauki aljanna ya bashi yakubu gawan wanda ko musulmi da ke rayuwa a yanzu kace dan aljanna ne ka bashi ita kayi ganganci dan baka sanya zai mutu ba da yake bauta ma Allah mai zuciyarsa dan Allah yake ko ba dan Allah yake ba amma kaji ya ce wallahi in ba a bashi aljanna ba bai so barku irin su yoransi duk yan aljanna ne irin su yoransi wanda ake ce mai mai kada wanda ya kashe saddauna a nan ƙasar amma kun ji ya ce wai hironsi ya mutu ba musulmi ba ba wanda ke shakkar wannan sai ce kuma wai dan aljanna ne amma bari ku ji mai hujjar a ba wannan baitin zaka karanta ba ga baitin ai wannan baitin ai na shugababbu ne na yan cikin gida ba shi ake karantawa ba baitin shi ma tijani za ka ɗauko eh, baitin shi ma tijani ya ce war uyatuhu hauzun kabirun wa maganamun wa sa'adun ra'in walau ra'ahu kahuru da ya rage war eh, eh shine war uyatuhu fawzun kabirun wa magnamun wa sa'adun lira'in walau ra'ahu kahuru ma kuma shi kenan yunkurin mai irin abin da ya mashi ibrahim duk shugabannin kasan duk duniya ba wanda ya masa sannan ka ce kuma waya abin nan to wannan a bakin ka mu dai mun san in kurma wallahi tallahi yana aljanna wallahi tallahi yana aljanna wallahi tallahi yana aljanna wannan magana shi ma jani zangon bare bare ya faɗe ta zan ƙara mai ta baitin wanda ga littafin nan mai waƙul isha wai shi man tijjani zangon bare bari ne ya faɗe ta ba fa aya ba aya fa ba hadisi ba kun ga littafin nan mirwaqul ushar wai wai wannan wai wannan wai wannan ita ce hujjarsa kun ga littafin nan eh kun ga littafin nan mirwaqul ushar a nan ne inda ya kawo a wannan littafin gashi nan shawaru uyatuhu fawzan kabirun wa magnamun wa sa'adul lira'in walau ra'ahu kahuru kun ga gurin nan barin ya haka ko Allah zai sa wanda ya karatun warshu ya ga gurin kun gani ko da kafiri ne ga shehu ibrahim aka je lahira ya rabauta wannan fawzun kabirun wa maganamun wa wailul lira'in walau ra'ahu kahuru fasara ka ah, ji wani ibrahim fasara maka to sai an jima na salihu abdullahi mai barota kaduna najeriya Da kun ji abin da ya faɗa daga ƙarshe wadaka wanda suka zo suka karantar da wannan ko sun ma Allah aiki ta wani bangaren aka je lahira in aka kalli bannar da suka yi wa addinin musulunci to billahi lazi la ilaha illa huwa ciko ne zai biyo gyattai wannan shine abin da zai faru yan uwa barin tsayanin saboda ina da uzuri yanzu zan tsayanin abin da na faɗa daidai Allah ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya yafe mana